يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقتصاتها وكل مقتصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a uku ga watan ramadan shekarar hijira ta dubu da dari hudu da talatin da hudu wanda ya yi daidai da sha biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha za mu fassara aya ta saba'in da ɗaya zuwa aya ta 84 na suratul nisa'i a yau insha Allah ta'ala darasi da muke samu a wannan karatu shine hukuncin aiki da hattara a lokacin jihadi waɗannan ayoyi suna karantar da mu hukuncin aiki da hattara a lokacin jihadi يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم جميعا الله سبحانه وتعالى يكرى كما في يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن إيماني duk sa'ilin da ka ji irin wannan kira a cikin alkur'ani to ka tabbata abin da zai biyo bayansa magana ce mai ƙarfi daga Allah subhanahu wa ta'ala magana ce da take da alaka da imani matsala ta jihadi matsala ce mai girma don haka yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya karantar da mu ka'idoji game da yadda ake gabatar da shi ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani khuzu hizrakum ku riki hattaran ya ku waɗanda suka yi imani ku riki hattaran fanfiru fubatin sai ku rika fita jihadi kungu kungu kalma ta fubatin ta zo wuri guda a cikin alkur'ani wato shine wannan aya يعني lamkari ترد في غير هذا الموضع من القرآن wannan kalma na subatin wurin da ta zo kenan kaɗai a cikin littafin Allah ma'anarta al-majmu'a ya'ani kan jama'a fanfiru jama'a ba'da jama'a sai ku fita zuwa yaki ƙungiya ƙungiya. a winfiru jami'a ko ku fita gaba ɗayan kwa lokaci guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aiki da abin da wannan aya take karantarwa saboda in ka dubi tarihinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kowane yaki ya halarta ba yakan tura ayari na mayaka wannan ayari na mayaka shi ake kiransa absariya wani yakin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan samu halartarsa da kanshi amma mataki na farko da Allah ya gabatar shi ne ya ku waɗanda suka yi imani ko zu hizraku ku rike hattara me ake nufi da cewa ku rike hattara kafin a kawo magana akan yaki abu na farko da Allah madaukaki ya faɗa shine mu rike hattara ka duba tafsirin ibnu kasir da ba sauran littafai na tafsiri ibnu kasir a littafin tafsirinsa na wannan aya yana cewa ya'muru Allahu ibadahu almu'minin Allah yana umurtan bayinsa masu imani bi akhdhil hazri su riƙi hattara min aduwwihim game da kafirai su riƙi hattara bi akhdhil hazri min aduwwihim yaya ake rikon hattara din game da jihadi wa hadha yastalzimu ta'ahuba lahum wannan yana nuna cewa dole ne kafin a tafi yakin sai an yi makafiri shiri tunda Allah madaukakin ya bada umarni ku yi hattara Allah shi ke bada nasara ga masu imani amma duk da haka Allah madaukaki ya ce ku riƙe hattara yaya ake rikon wannan hatara? ibnu kasir ya ce ya talzimu ta'ahubalahu yana zama dole sai an yi tanadi al-asliha na makamai wal duk wani karfi na yaki sai an yi tanadin sa kafin ake ɗaukan wannan umarni na Allah madaukaki wa tafsiril adad bin nasir fi sabili ya kasance an samu waɗanda suka kware ta wajen yaƙi masu yawa yana ya kasance akwai makamai da aka yi tattali masu karfi to wannan shi yake nuna cewa an riki hattara wanda Allah subhanahu wa ya wajabta a Sheikh Muhammad uh, a bin mai littafin tafsirin at-tahrir wa tanwir a fassarar wannan aya mujalladi na biyar na ɗari da goma sha bakwai yana cewa la'allaha nazalat li mujarradi tanbihi babu mamaki Allah ya saukar da wannan aya ne saboda ya mana matashiya mu musulmai duk da cewa jihadi yana da falala fa akwai ka'ida jihadi yana da ka'ida mecece ka'idar matakin farko shine hattara al-istidadu li gaswil adu ba haka nan kurum ake fadawa makiya da yaki ba dole sai an yi tanadi sai an yi shiri sai an yi hattara wannan ka'ida ne don haka mutumin da zai tsari makami ba tare da bin wannan ka'ida ba ya saba umarnin Allah subhanahu wata'ala idan ka koma ga tarihi za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aiki da wannan umarni da ya zo cikin alkur'ani ya ayyuhal ladina amanu khudhu hijrakum ya kudu waɗanda suka yi imani ku rike hajjara kaga Allah ya yi umarni umarnin Allah subhanahu wa ta'ala yana zama wajibi لذلك لم يؤمر النبي في مكة قبل الهجرة إلى المدينة بقتال الكفار wannan umarni na cewa a riƙi hattara wajibi ne tunda shike wajibi ne rikon hattara a yi aiki da hankali kafin a yaƙi shi ne hattara wannan dalili ya sa Allah bai umarci annabi Muhammad a lokacin da yake makka ya yaƙi kafirai ba wa inna ma amara bil afwi was safi wa tahammul al Allah ya umarci annabi Muhammad ya yafe ya yi hakuri ya jure in an cutar da shi ya kau da kai wal mujadala allati hiya ahsan was sabri in ka duba suratul muzammil aya ta goma suratul hijri aya ta tamanin da biyar suratul nahali aya ta ɗari da ishirin da biyar suratul a'raf aya ta ɗari da sittin da tara waɗannan ayoyi gaba ɗaya anan an saukar da su ne saboda rarashin zuciyar annabi muhammad Allah bai madaukaki bai ce ka fita zuwa yaƙi ba me dalili saboda rikon hattara wajibi khudhu hizrakum Shekul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a littafin al-Jawab sahih liman badala din al-Masih mujallad na farko shafi na 70 yace fa kana an-nabiyyu fi awwal al-amri annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a farkon al'amari ma'amuran an jahidar kufara bi lisanihi la bi a farkon al'amari Allah ya umarci annabi ya yaƙi kafirai da harshensa ba a ce ya yaƙe su da hannunsa ba fa yad'uhum ya rinka musu wa'azi yana kiran su wa ya'ibuhum wa yujahiduhum billati hiya ahsan wa yujahiduhum bil qur'ani jihadan kabira wani irin jihadi zai yi da kafirai shine jihadi da alqur'ani yanda Allah madaukake ya faɗa masa suratul furqan suratul furqan eh, wa hiya makkiya tana daga cikin surorin da Allah ya saukarwa annabi lokacin yana makka wa kana ma'muran bil kaffi an qitalihi Allah yana umarni ga annabi Muhammad ya kame kansa kada ya yaki kafirai me dalili Sheikhul Islam sai ya dawo fassarar wannan aya na ɗaya daya ziki saboda a lokacin da manzon Allah yake makka yana da rauni na biyu wa ajizil musulmi na azalika musulmai suna da rauni don haka hattara ita ce matakin farko dama game da jihadi sun malamman hajjara ilan madina lokacin da ya yi hijira daga makka ya koma madina wa sara lahu a awanun ya samu mataimaka uzina lahu fil jihad a wannan lokaci sai Allah ya ce to maza a bi yaki summa lamma kawau lokacin da suka daɗa ƙarfi ku ci ba aka alaihim qital sai Allah madaukaki ya wajabta ma yaƙi din walam yuktab alaihim qitalu man salamahum amma Allah bai wajabta yaƙan wanda aka shirya zaman lafiya za a zauna lafiya tsakanin musulmi da shi ba li'annahum ya yakunu kuna qitala jami'in kuffar saboda a wannan lokaci musulman adadin su bai kai su iya yakan kafirai na duniya gaba ɗaya ba falamma fataha Allahu makka lokacin da makka ta faɗi ta zama ta musulmai magana ta kare a ƙasar larabawa babu wani gari da ya rage wanda musulmi yake tsoron karfinsa in qata'a a quraish muluki al-arab wa wafa ilayhi wufud al-arab bil islam don haka hankalin larabawa ya tashi tun da makka ta zama ta musulmai daga wannan lokaci larabawa suke kawo ziyara ga annabi muhammad wa ra'aitan nasa ya yadkhuluna fi dinillahi afwaja a wannan lokaci jama'a zuwa suke kungiya kungiya suna karban addinin Allah to larabawa sun musulunta duniya ta yi karfi a mara marakullahu ta'ala bi kitalil kufari kullihim sai Allah ya saukar da aya ya ce to yanzu kan babu wani kafiri na duniya kuma da aka kyale muku shi kaga kenan matakai na jihadi suna tafiya bisa tsari na hattara suna tafiya bisa tsari na hattara shi yasa al-Imam Abubakar Ahmad bin Ali al-ma'ruf bil Imam al-Jassas wanda ya rubuta littafi da ake kira Ahkamul Qur'an a mujallar na farko shafin ɗari da uku da goma sha ɗaya al'imamu jassas shekararsa dubu ɗaya da sittin da hudu da mutuwa yanzu Allah maɗaukake masa rahama yana da littafi da ake kira ahkamul qur'an yace walam takhtalifil umma malamai gaba ɗaya babu ba a samu sabani a tsakaninsu ba annal qitala kana mahzuran qabla al-hijra kafin annabi yayi hijira ya dawo makka haramun ne musulmi ya tafi yaki a wannan lokaci me ya dalili saboda tsari na hattara wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta shi in ka duba fathul bari sharhin sahihul bukhari na Ibn hajar a mujalladi na shida sharhi na arba'in da shida ya kawo bayanin uh, ittifaqul a'imma ittifaqi na malaman sunna da aka samu akan cewa lokacin da manzon Allah yake maka yaƙi haram ne ibnu hajar yana cewa fa awwalu ma shara'a ma shuri'a al-jihadu ba'da al-hijrati nabawiyyati ila al-madina ittifaqan farko Allah ya shar'anta yaki sai da manzon Allah ya bar maka ya koma madina wannan babu sabani a tsakanin malaman tarihi malaman sunna ika ka duba lailul awqar littafin al-imam shaukani mujallal na bakwai shafi biyu da tara haka za ka gani ibnu qayyim al-jawziya a littafin zadul ma'ad a mujallal na uku shafi na saba'in ya kawo bayanin malaman tarihi game da lokacin da Allah ya wajabta yaki akan musulmai anna hunaka qa'ifa qalat innal idna bil jihad kana bi makkah akwai wasu malamai da suke cewa ai tun annabi yana maka Allah ya masa izini yayi yaki shine ibnu qayyim ya ce sam ba gaskiya bane wa qala hadha al-qawl ورده من وجوه ibn al-qayyim al-jawziya yayi martani ga malamin da ke cewa Allah ya shar'anta yaki tun annabi yana garin Makka ibn al-qayyim ya bayyana dalilai da dama waɗanda suke nuna cewa ba gaskiya ba ne na ɗaya ya ce annahu lam yakun lahum shauka fi makka lokacin musulmai suna makka ba su da ƙarfi ya ce hujja na farko ba su da ƙarfi ya tamakkalu bi hamil al-qitali bare har su iya yaki ashe kaga ana la'akari da karfi kafin a ta yaki matsala ta hattara ta shigo yace wa anna siyaqal siyaq ayatil izn bil jihad yadullu ala anna al izn kana ba'da al hijra in ka dubi ayoyin da suke izini game da zuwa yaki zaka tarar da cewa akwai alamar bayan hijirar manzon Allah Allah ya saukar da waɗannan ayoyi saboda haka lokacin manzon Allah yana makka tabbas yaki haramu sai bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi hijira kafin dan Allah mu da kuke shar'anta jihadi haka nan ibnu kasir Allah mu da kuke masa rahama a littafin tafsirin sa yana mujallal na shafi 219 yana fassara suratul hajji suratul hajji aya ta 39 ayar da Allah madaukaki yayi izini ga musulmai su yaki ibn kasir yace wa inna ma shara'a Allah ta'ala al jihada. Allah ya shar'anta yaki ne fil waqtil amyaqi a lokacin da ya fi cancanta da shi kansa yaki wato idan Allah zai shar'anta shari'a yakan shar'anta shari'a nan a lokacin da ya dace da ita saboda Allah madaukaki mai hikima ne yana daga cikin sunayensa al-hakim idan Allah ya shar'anta wani abu to dole za ka samu akwai hikima cikin wannan abin ibnu kasir yace ce annahum lamma kanu bi makka saboda lokacin musulmai suna makka kanan mushrikuna aksara adadan eh, musulmai adadin su bai kai da kafirai ba lokacin musulmai suna makka sai ibnu kasir ya ce falau amara muslimina da a ce Allah ya yi umarni ga musulmai wa hum aqallu min al wanda in an kasa kafirai kashi goma ba su kashi daya ba biqitalil baqina a ce kashi daya ya yaki wanda ya ninka shi sau goma la shakka alaihim wannan da ya zama kunci gare su shi ko Allah ya ce cikin addinin sa babu kunci kaga kenan ba a samun tufka da warwara a shari'ar Allah kullu zalika ta'limul lana yanda Allah ya shar'anta yakin nan karantarwa ne ga mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa bin ba rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu shekara goma sha hudu da suka wuce a littafinsa ko wani littafi da ya rubuta ana kiransa fadlul jihadi wal mujahidi shafi na 25 yana bayanin matakai da jihadi ya samu a tarihin musulunci yace jihadul mushrikina mutlaqan wa qasmuhum fi biladihim mataki na karshe wanda Allah ya aje musulunci akai shine a rika tafiya kasan kafirai a yake su wanda shine mataki na karshe wa hadha huwa alladhi istaqarra alayka amru islam wa tawaffa alayhi nabiyyuna muhammadin wannan shine al'amarin da manzon Allah ya bar duniya hukuncin jihadi yana kansa Allah ya riga ya shar'anta jihadi halal ne a tafi kasan kafirai a yake su saboda addinin Allah sai ce to idza takarrara bima taqaddama min adillati alkitab alkarim wa sunnah almutahhara wa aqwal alfuqaha anna almarhalata alakhira min marahil aljihad fi sabilillah bin nafsi hiya kitab alkufar mutlaqan wa ghazwuhum fi biladihim fa inna hadhihi almarhala laysat nasikha lima qablaha wannan zango na ƙarshe na jihadi musulmai su tafi kasan kafirai su yake su bai goge waɗancan matakai da aka samu na jihadi na farko ba waɗancan matakai na jihadi suna nan suna nan suna aiki wannan mataki na ƙarshe wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar musulmai a kai bai goge wancan matakin da ya gabata ba wa inna ma hadhihi al marhala al akhira yusaru ilaiha idan kana al muslimuna fi quwwa wa indahum al istita'a ala qital al a'da kenan za a bi tsari yadda Allah subhanahu wa ta'ala yayi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kanu fi halati da'f idan musulmai suna hali na rauni fa inna lahum an ya'malu bima yunasibu halahum sai su yi aiki da matakin jihadi wanda ya dace da halin rayuwarsu a wannan lokaci min marahil jihadi min al-mudafa'a Ah, da farko a ɗauki mataki na kare kai kawai wal musalaha mal a'ada ai sulhu da abokan gaba ai hakuri a zauna lafiya wannan mataki na farko ne ana karantar da mutane kamar yadda manzon Allah ya idan aka kai hatta ta tagayyara ahwalu ana ta karantarwa har sai halayyan musulmai ya canza aqida ta yi ƙarfi sannan an samu waɗannan sharuɗa sannan sai aka yi zango na ƙarshe wanda Allah ya ɗora annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam, a kansa kuma ba wai bin ba ba ne. duk malaman sunna wannan ita ce fatawarsu yaquluna bi jawaz amali bi marahil jihad daidai ne a yi aiki da waɗannan matakai na jihadi waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara su ga annabi Muhammad mataki na farko lokacin manzon Allah yana makka ka yi hakuri a zauna lafiya me yasa saboda musulmai na da rauni makamai babu karfi sannan imanin kansa bai yi karfi ba aqidar ba ta yi zurfi ba a zukatan musulmai saboda haka manzon Allah idan sahabban ma sun taho da nufin aje yaki sai ce ku yi hakuri, wanda shine marhala ta farko malaman sunna sun ce duk sa'ilin da musulmai suka samu kansu a irin rayuwa ta zangon farko na rayuwar manzon Allah to za su yi aiki ne da matakin farko na jihadi wanda shi ne ba da haƙuri a maimakon fita zuwa ga yaƙi ka duba mutum fatawa na shekul islam mujallar da goma sha uku shafi na ishirin da tara goma muwafaqat littafin al'imamu shafi mujallar na uku shafi na tamanin da ɗaya da maratibul ijma' littafin ibn hasmi al-andalusi shafi na 122 da sharhul kaukab al-munir littafin ibn najjar mujallal na shafi na 529 akwai misali da bayanin shaykh islam ibn taymiya da yayi a cikin littafin sa asarimul maslul littafin da shaykh islam ya rubuta saboda bayanin hukuncin masu ridda shafi na 244 Shekul Islam yana cewa, "Faman kana minal mu'minina idan aka samu musulmai bi arbin huwa fiha mustad'af yana zama a wata ƙasa wanda shi musulmin yana da rauni ba shi da ƙarfi aw fi waqtin huwa fihi mustad'af ko kuwa a ƙasan musulmin yana da ƙarfi amma hukuncin rauni yana kansa na'am musulman suna da yawa amma yawan su kaman taron tsintsiya ne ba su yi shara to idan shekul islam ya ce idan musulmi ya samu kansa irin wannan yanayi falyamal bi ayati sabri was safi wal sai ya koma aiki da mataki na jihadi zangon farko shine a yi haƙuri a zauna lafiya Amma yu'zi Allah wa rasulahu ko da an samu wani wanda ya cutar da Allah da manzon Allah min allazina utul kitaba wal mushrikina sai dai a ce wa jama'ar musulmi ku yi hakuri me dalili saboda tunanin ba a cimma matakai na jihadi wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana ba matukar ba a kai ga wannan zango ba ba a cimma sharuɗan da Allah ya gindaya ba to babu shakka a aiki da matakin farko na jihadi shine yake zama shari'a ga musulmai yace wa amma ahlul quwwa amma kasar da musulmai zama suna da karfi ah, fa inna ma a bi ayati qitali a'immatil kufr alladhina yaqamuna fid din wa bi ayati qitali alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizya an yadin wa hum safirun kaga kenan ada la'akari da halin musulmai kafin a hukunta yaki a kansu in ka duba tafsirin fi zilalul qur'an na sayyid qutb haka zaka samu inda yake magana akan mas'alar ta jihadi suratul hajj yana cewa inna tilkal ahkam al-marhaliyya laysat mansukha wannan waɗannan matakai da Allah ya shar'anta jihadi a kai matakin farko a yi haƙuri mataki na biyu a yaƙi wanda ya yaƙe ku mataki na uku shi ne a yaƙi kafirai ɗai waɗanda suke nan kusa da musulmai kafin a kai mataki na hudu na ƙarshe a yaƙi kafirai baki ɗaya a kai musulunci gare su waɗannan matakai laisat mansufa hatta sayyid kutub yace ba goge su ba waɗannan matakai suna nan suna aiki haisu لا يجوز العمل بها في أي ظرف min الظروف al ظروف الأمة المسلمة matukar musulmai sun samu kansu a wani yanayi za su auna da waɗannan matakai waɗanda Allah maɗaukaki ya amfani da su wajen tsara hukuncin jihadi kafin nan wato su aiki da shi bin a cikin littafin sa fadlul jihad wal mujahidin shafi na 26 yace wadhaba akharu min ahli ilmi la anna tawra sani lam yunsakh bal huwa baqin yu'mad bihi inda hajati ilayhi fa idha qawiya al muslimuna wastata'u bada'a aduwwuhum bil qitali wa jihadihi fi sabilillah fa fa'alu dhalika عملا بآية التوبة وما جاء في معناها أما إذا لم يستطيعوا ذلك مسلمي بدأت إيه والنبأ فإنهم yuqatiluna man qatalahum za su yaki wanda ya yake su ne kawai wa atada alaihim wanda ya musu ta'adi su fada mar wa yakuffuna amman kaffa anhum amma kafiran da musu auka muku ba sai ku kyale su amalan bi ayatin nisa saboda aiki da ayar da take suratul nisa wa ma warada fi ma'ana yana cewa wa hasal qawlu asahhu wa aula wannan ita ce fahimta mafi inganci kuma ita ce fahimta mafi dacewa ga musulmai su yi amfani da shi saboda shi Allah madaukaki baya shar'anta aiki wanda zai zama takura ga musulmi ya kamata mu san da wannan wanda malaman usulul fiqh sun yi ittifaki malaman usul duk wani malami da ya karanci yadda Allah yake shar'anta addini wallahi ya sani Allah bai taba shar'anta abin da zai zama wahala ga musulmi ba Allah bai taba yi ba duk abin da kaga an shar'anta ya haifar da wahala ga musulmi to wallahi ba Allah bane ku ne kuka canza ma ku shari'ar Allah me dalili saboda ka'ida ce malamai suka ciro a cikin alqur'ani innal fuqaha ishtaratu quwwatan lidhalika wal qudra kafin a ce wajibi ne jama'a su fita yaki sai suna da karfi suna iyawa waɗannan abubuwa guda biyu duka an ciro ne daga cikin alqur'ani ka'ida ce al'azima fi zalika misali a suratul bakara aya ta 286 Allah madaukaki ya faɗa mana la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai taɓa tsora ma rai ya aikata wani aiki ba sai aikin da rai zai iya don haka yasa a zamanin manzon Allah yara ƙanana zuwa suke ga manzon Allah ya rasulullahi ba mu takobi mu tafi manzon Allah yake kai goma gida yaro karami sha'awa yake me yasa saboda Allah bai shar'anta abin da ba za su iya ba Allah ya shar'anta jihadi a lokacin da rai yake sha'awar ya tafi amma idan aka kai lokaci wanda babban mutum da zaran ya ji karin bindiga sai kaga ya ruga ya fada ban daki haka magana lokaci bai ba yaro karami yake zuwa wajen annabi Muhammad ya ce ya rasulullahi ba ni takobi wallahi har yara wato badda kama suke saboda manzon Allah ya kyale su don haka yasa annabi sai a kare jama'a a bayan gari a lokacin da za a ce jama'a su biya ki sai jama'a sun haɗu ya taho yana jin su sahu sahu yana wani ban kai wani yaro ya fashe da kuka saboda sha'awar ya tafi wannan yaki me yasa saboda Allah ya faɗa mana la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ya ɗora musu abin da ya dace da ransu a wannan lokaci sannan kuma a suratul talaq Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah bai dora ma aikata wani abu sai dai abin da Allah ya riga ya ba ma rai na jurewa idan Allah ya dora maka wani abu to tabbas zaka iya jure mai a suratu a suratu talaq a tagabun Allah subhanahu wataala yana cewa fattaqullaha mastata'tu ku kiyaye Allah gwargudan iyawan don haka ya nuna cewa rabbuna عز وجل رحيم rahimun bina Allah mai jin kai ne gare mu likuna yukallifuna ma la taqata lana don haka ce wannan saboda yi yasa shi jihadi kaga a zamanin manzon Allah ana marmarin sa saboda me saboda ya dace Allah madaukaki ya shar'anta shi bisa la'akari da yanayin rayuwarsu kuma Allah da kansa ya faɗa mana ya ayyuhal ladina amanu khuzu hizrakum ku riki hatta don haka ibnu usaymin ibnu usaymin shekara ta goma sha uku da rasuwa shi kuma a yanzu Allah madaukake masa rahama a littafin sa sharhul mumti wa in ka duba kitabul jihad ibnu usaymin yace la budda fi dole ne kafin maganar jihadi min shuruɗin sai an samu sharuɗa jihadi yana da sharuɗa kuma muhimmai daga cikin waɗannan sharuɗa an ya kuna inda musulmi na ƙudura wa ƙuwa musulmai suna da ikon yi ɗin sannan kuma suna da ƙarfin su yi yastati'una bihal qital wanda za su iya tafiya su yaki din fa in lam yakun ladayhim qudra idan ba su da ikon yi fa in fa inna ikhamal muslimin al qital a jefa musulmai cikin yaƙi a wannan lokaci ilqa'un bi anfusihim idza tahluka an jefa rayukansu ne cikin halaka matukar baka da karfi sharadin da Allah ke faɗa Allah ya sani shi zai baka taimako amma duk da haka yace ya ayyuhal ladina amanu khuzu hijra ku rike hattara me yake nufi saboda dole sai kayi shiri sai aka wayi gari ka tsari dorina ga wani ya tinkare ka da bindiga wanda ya ce zai yi fada da dorina zai yi fada da mai bindiga shin ya ɗauki wannan hattara Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku zu ku riƙi hattara ya zama kai da kake ƙasa kana da dutse za ka jefi wanda ke yaƙi a jirgin sama anya ka yi hattara kaga kenan abinda ibn usaymin yake faɗa yana cewa wanda bai bi wannan mataki na Allah subhanahu ta'ala ba ba maganar jihadi ba ne ilkahun bi nafsihi ila ka. ya jefa ransa ne cikin halaka wali hada yace don haka lam yujibu Allah subhanahu wa ta'ala ala almuslimin alkitab Allah bai wajabta wa musulmai su tafi yaki ba wa hum fi makka Allah hali lokacin suna makka me yasa li'annahum ajizuna bu'afa saboda a lokacin musulmai suna da gazawa kuma suna da rauni falamma hajaru ila madina lokacin da suka koma madina wa kawwalu dawlatal islamiyya a lokacin da suka samar da daular musulunci wa fara lahum shauka lokacin da ya zama suna da ƙarfi umiru bil qitali a wannan lokaci sai Allah ya musu umarni da yaki wannan lokaci sai Allah ya musu umarni da yaki in ka zo fatawar lajna mujalla na goma sha biyu shafi na goma sha biyu haka zaka samu ka'idar ke na wanda malamai suka yi ittifaki a kanta bisa la'akari da shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala yanda Allah madaukaki ya shar'anta ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam لا بد له من بعض الجيوش وتنظيمها خوفا من الفوضى وحدوث ما لا يتهم عقباه dole ne ya kasance akwai shugaba malamai suna cewa matukar ma ba karkashin shugabancin musulmi ba to ana iya fadawa rayuwa na halaka saboda kowane malami zai iya ware ɗaliban ya ce ku ne mayaka ni ne shugaban ku kaga kenan kasa ta lalace Allah shi kare to idan aka ɗauki hattara wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mana magana a kai matakin farko al'akhdhu bil hazri a riki hattara matukar an riki hattara an bi tsari na jihadi to da zaran shugaba ya yi kira zuwa ga jihadi harumar ta'akhu haramun ne ka duk wani musulmi ya jinkirta ya ƙi fita zuwa ga wannan yaki shi yasa Allah madaukake yake cewa wa inna minkum laman la yubatti anna wa inna minkum laman la yubatti anna فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا وإن منكم لمن ليبطئن لن daga cikin ku akwai wanda yake nauyin jiki shine laman la yubatti'an al-butu shine at-ta'akhkhur at-takhallu shi sa ake kiran ababa al saboda tafiyanta a hankali take Allah madaukaki ce. daga cikin musulmai akwai wanda idan aka ce a tafiya sai ya ringa tafiyar saidi ya takhallaf an jihad yana nauyin jiki baya so ya amsa umarnin Allah subhanahu wataala fa in asabatkum musibatu idan musiba ta same ku lokacin da kuka tafi yaki qala sai ce kada an amalla Allahu da Allah ya min babbar rabo ai kaga kenan sai bin da nayi ya haifa min da alhairi islam kun lam akun ma'ahum shahida saboda ban kasance ina tare da su a wannan yaki ba gashi ma fitina suka samu wala in asabakum fadlun min Allah asabakum fadlun min Allah la qulanna ka'allam yakun bainakum wa bainahu mawaddatun ya laitani kuntum ma'ahum يا ليتني كنت معهم kuma idan wata falala ce فضل allah ta كما إذا وتفللا شيء تعالى تسامعكم كنت في la yaqulanna wannan wanda ke da nauyin jiki zai rika cewa ka allam kuma bai wa kuma mawadda kamar dai babu soyayya tsakanin ku da shi kamar da ba yan uwan juna bane ba musulmai bane ana tare wuri guda gashi kun samu abu kun hana shi ya laitani kuntu ma'hum ya kai tona ina ma na tafi yakin nan tare da waɗannan yan uwa a fuza fauzan azima ni ma in rabauta babban rabo Allah subhanahu wa ta'ala yake fal yuqatil fi sabilillah yuqatil fi sabilillah alladhina yashuruna hayata ad-dunya bil akhirah wa man yuqatil فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما فليقاتل في سبيل الله سيأتي ياجي أهنير الله سوى أكياك الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة سنة ودن سكة سير دا رأيوة تلاهرة سبودة سامو دنيا يعني يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا suna sai da mutuncinsu saboda samu wata 'yar kaddara kaɗan na duniya kafiri ya bibita rayuwar duniya akan lahira shi yasa Allah madaukake shar'anta ya kansa wa ma zalika illa li kufrihim wa adam imani wa man yuqatil fi sabilillah wanda ya yaki a hanyar Allah fa yuqtal aka kashe shi aw yaglib ko ya ci nasara fa sawfa nutihi ajran azima za mu bashi lada mai girma shi wanda ya tafi yaki matukar musulmi ne baya asara sumin da duk ya tafi jihadi baya asara sharadi jihadin ya zama fi lahi. ka'ida ne wannan jihadi ka tabbata yana hanyar Allah jihadin da yake hanyar Allah shine jihadin da ya dace da sunnar annabi Muhammad idan mutum ya tafi jihadi fi sabilillah fa yuqtal aw yaglib ko dai a kashe shi ko ya ci nasara wallahi bai bai asara فسوف نؤتيه أجرا عظيما أو في حديث الإمام البخاري مسلم تكفل الله للمجاهد في سبيله الله يا كلام نيغا دو وند يتفي جهادي إن توفاه إن الله يا أمشرنسا أن يدخله الجنة زي تفاء الجنة أو يرجعه إلى مسكنه كوكو إن يدعو دشي جدا الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة قائدا ne sai ya samu rabo ko dai ya samu lada in ma ya rasa ganima ko ko ya samu ladan da kuma ganima kuma ko da yaƙi aka yi da musulmi ya zamanto an ci galaba na zahiri a kansa to komai daɗewa sai Allah ya nuna makafiran nan wannan musulmin ya fi ɗaukaka a kansu komai daɗewa saboda haka shi musulmi baya yaƙi na addini a ce kuma bai ci riba ba don haka yasa Allah yake mana tambaya wa malakum lakum la tuqatiluna fi sabilillah la tuqatiluna fi sabilillah wa mustad'afina min ar-rijal wan nisa'i wal wildan alladhina yaquluna rabbana والولدان الذين yaquluna rabbana أخرجنا من الظالم أهدها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيبا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله من يسعى لكم باكو تفيا ياكي هنير الله الله يتنبين مسلمين kamar yadda ibn kasir yake cewa yuharridu ta'ala ibadahu mu'minin ala jihad fi sabilihi wa ala sa'i fi istinqaz almustad'afin bi makkah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya riga ya dawo madina saboda haka akwai masu rauni a garin makka akwai masu rauni waɗanda ba za su iya hijira din ba akwai waɗanda ba su iya yin hijira saboda ita kanta hijira sai mutumin da ke da hali yake iyawa wani rashin lafiya zai hana shi hijirar yana ganin mutuwan dole ya hakuri ta same shi dole ya yi hakuri ta same shi don ba shi da mafita wani makaho ne wani gurgu ne wani majinyaci babu yanda za a yi mutum ya fita daga makka ya tafiyan kwana da kwanaki a daji babu guziri to kaga ko da yana da lafiya sai kuma yana da guziri din sai yana da wadata shine Allah madaukake ke gaya ma sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka shar'anta jihadi wa ma lakum la na fi sabilillah me yasa bai ku ba ku son ku tafi yakin nan wal mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan ga masu rauni a garin Makka maza da mata da yara ƙanana masu rauni musulmai suna nan a garin Makka waɗanda ma an hana su yin hijira din babu abin da suka mallaka illa addu'a kawai Allah yake gaya musu habban annabi Muhammad suna garin Madina addu'an da suke alladina yaquluna suna cewa rabbana ya Allah akhrijna min hadhihi alqarya ka fitar da mu daga wannan gari azzalimi ahluha wanda mutanen su suka zama azzalumai waj'al lana min ladunka waliya ya Allah ka sama mana majibinci daga wajenka waje Allah na milladunka nasira Allah ka sama mana mai taimako daga wajenka wato waɗannan ba su da wani abin da suka dogara da shi illa addu'a ga Allah subhanahu wataala suna zama a garin Makka Allah yake gaya wa sahabban Annabi Muhammad ce to ga maraunata a garin Makka suna ta addu'a babu halin su yi hijira yanzu an ce ku fita ku yi yaƙi kun an ce ku fita ku yi yaƙi an samu waɗanda kuma ba su so ɗin shine Allah ya ce allazina amanu amanu yuqatiluna fi sabilillah wallazina kafaru da fi wata'ala ya kawar da abin da suke jin tsoro duk lokacin da aka shar'anta jihadi ah, abin da suke tsoro shine kafirai suna da karfi shine Allah ke cewa allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah wadanda suka yi imani suna yaki ne a hanyar Allah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilillah shi su kuwa kafirai fa suna yaki ne a hanyar shaytan faqatilu awliya a shaytan don haka karku da mu Allah yake cewa ku je ku yaki majibantan shaytan din nan me ya dalili inna kaida shaytani kana dha'ifa komi yawan su makircin shaytan ya kasance mai rauni don haka karku da mu matukar kuna yaƙi ne saboda addinin Allah ku ne ke da nasara waɗancan ku da ke da yaƙi saboda taimakon shaytan waɗannan babu shakka makircin su yana da rauni ألم تر إلى الذين قيل لهم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم فلما كتب عليهم القتال وإذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ألم تر إلى الذين قيل لهم الله سبحانه وتعالى يجي شن كاغا baka ga waɗanda ake gaya musu lokacin suna makka kila lahum ake ce musu kufu aydiyakum ku kame hannuwan lokacin suna makka lokacin musulmai suna makka idan sun zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ka ba mu damar mu yaki manzo Allah zai ce ku kufu ayyaku ku kame hannuwanku babu yaki wa aqimu salata ku yi sallah wa atu zakata ku ba da zakka idan sun tawo suna bukatan a tafi yaki manzo Allah zai ce a'a kar a tafi falamma kutiba alaihimul qital to yanzu lokacin da Allah ya shar'anta jihadi dan idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashiyatillahi sai ga wani sashi daga cikin su suna tsoron mutane kamar yadda suke tsoron Allah aw ashadda khashiya ko ma mafi tsananin tsoro sun fi tsananin tsoron mutane akan Allah subhanahu wataala wa qalu suke cewa rabbana lima katabta alaina alqitala dan me ka wajabta mana tafiya yaki laula akhartana ila ajalin qarib me ya hana ka jinkirta mana zuwa dan lokaci nan gaba kadan a dan bari sai bayan shekara goma ko ishirin kafin a fara yaki shine Allah ya ce kul duniya kalilu ka gaya musu jin daɗin duniya kaɗan ne idan ba ba shar'anta yakin yanzu ba Idan ita daɗi na duniya yana karewa wal akhiratu khairu daɗi na lahira shi yafi alkhairi sannan liman ittaka yana yana samuwa ne ga wanda ya kiyaye dokan Allah wala tuzlamuna fatila wala na fatila ba za a zalunce ku ba gwargwadon fatar dabino wato Allah subhanahu wa ta'ala ya yi misali da dabino dan dabino a cikin alkur'ani eh, da wurare guda uku ah, saboda shi dan dabino wato wanda ke cikin dabino akwai fatar da take lullube da wannan dabino akwai fatar da take lullube da wannan ɗa na dabino sannan akwai huji wanda yake jikin dabino Allah ya yi misali da shi sannan akwai wani tsagi na dabino wanda wata fata ta hito daga tsakanin wannan tsago nan ma Allah subhanahu ta'ala ya yi misali da shi kaga kenan Allah ya yi misali da abubuwa guda uku da ɗan dabino nan Allah yana cewa wala tuslamuna fatila misali idan aka ce alqitmir dan wannan kalma tana cikin alqur'ani alqishra arraqiqa ala nuwat eh, idan fatar da ta rufe dabino ita ake kira alqitmir sannan alfatil wanda yazo cikin wannan aya ma kana fi shaqqin nuwati eh, dan dabino akwai wani tsagu da yake cikinsa wannan tsagu akwai fatar da take fitowa ta ciki wannan fatar ita ce ake kira alfatil sannan Hujin da yake cikin kwayar dabino shi ake kira annaqir wannan ma Allah madaukaki ya bada misali da shi kuma duk suna ah, waɗannan kalmomi guda biyu suna cikin suratul nisa'i Allah madaukaki ya ce ba za a zalunci dan adam ba gwargwadon fatar da take cikin dabino wato komai kankantan aiki na dan adam Allah madaukake zai ba shi lada a sa a ranar tashin kiyama Allah baya zalunci don haka yasa Allah yake misalai da abubuwa kanana waɗanda ba su ma da kima dan misali idan aka ce ana ana maka misali da kwayar dabino an riga an gama cin amfanin dabino kaga kenan dabinon ma jefar da shi ake dan to amma duk da haka Allah yana cewa a cikin wannan dan dabinon ma akwai wasu abubuwa na amfani waɗanda ɗan adam bai amfana da su illa kawai yana jefar da shi akwai fatar dabino wanda in ka ka ɓare dabino sai ka cire wannan fatar kafin nan ka ci dabino to duk da cewa baka son wannan fatar da a ce za ka yi aikin alkhairi wanda kai kanka ma baka son shi kamar yadda baka son wannan fatar dabino to sai Allah ya saka maka akan sa a ranar tashin kiyama wato Allah yana baka misali da abin da ma baka cika damuwa da shi ba bare abin da ma ka damu da shi don haka duk aikin alkhairi da dan adam zai samu lada a kai in ka duba tafsirin ibnu kasir a mujallad biyu shafi na 360 yana fassara wannan aya ibnu kasir yake cewa kana almu'minuna fi ibtida'il islam musulmai a farkon musulunci wato masu imani waɗanda suka yi imani ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na farko wa hum bi makka lokacin suna makka lokacin da musulmai suke makka ma'amuri na bi salati ana umurtan su su yi sallah wa zakati su ba da zakka wa in lam takun zatan nusubi lakin kanu ma'amurina bi muwasatil fuqara minhum na'am an ce a fidda zakka a fidda zakka tun annabi yana makka duk da cewa kusan duk sahabban manzon Allah babu ma mai dukiyar da zai fita zakka amma dai Allah ya shar'anta zakka sai da aka dawo Madina Allah subhanahu wa ya karantar da musulmai ga yadda tsarin zakka yake kasancewa amma dai lokacin ana makka ana umurtar musulmai su yi sallah su ba da zakka kamar yadda ya faɗa cikin wannan aya qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata annabi sallallahu alaihi wasallam zai taho jikin ɗakin ka'aba ka'aban nan akwai gumaka sama da ɗari uku a rataye a jikin ka'aba amma annabi sallallahu alaihi wasallam zai fuskanci ka'aban nan yayi sallah sai ya tafi shi sai da ya samu shekara goma sha uku manzon Allah yana fuskantar gunki kenan ko yana ibada amma zuciyarsa tana fuskantar ka'aba ne ba waɗannan gumakan ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ɗaukan sanda ya zunguri gunki guda ya ce a daina bautar shi ba sai dai wa'azin baki da baki yake cewa wannan abu da kuke fa ba yi da kyau amma ba zai taɓa gunkin kowa ba sai da aka samu shekara goma sha uku sahabbai za su zo lokacin imani yana rasa su ya rasulullah ka ba mu dama mu zage damtse da waɗannan kafirai manzo Allah ya a kufu aidiyaku ku kame hannuwanku maza ku shiga tankayin ku kada in ji wani yana maganar yaki manzo Allah yana hana su shine ibnu kasir ce wa kanu na ana umurtan su bisafhi ku yafe wal afwi ku yi afwa alil mushriki daga waɗannan kafirai har ma a ce in kafiri ya cuce ka ka ce ma kafirin na yafi abinda Allah ya umurni kenan don haka musulmai suna yafe makafirai domin babban abinda babban makami a wannan lokaci shine kyawun hali ba karfin makami ba in ta wajen karfi ne yana ga kafirai suke da makamai suke da dukiya a wannan lokaci ah, don haka Allah yake umurta musulmai su yi haƙuri wa sabru ne wa kanu yataharraquna wannan abu yana kona zukatan sahabbai idan manzon Allah ya ce ku yi haƙuri kar a yaki sahabbai su ci zafi wa yawadduna suna sha'awa law umiru bil qitali ma Allah ya ba su dama a gwabza da kafirai li yashtaku min a'daihim saboda samu waraka game da abinda kafirai suke wa musulmai na cutarwa ولم يكن الحافظ ذاك مناسبا ابن كثير يقول amma a wannan lokaci halin jihadin bai dace ba hali na jihadi bai dace ba me dalili li asbabin kasira saboda akwai dalilai masu yawa min ha daga cikin waɗannan dalilai qillatu adadihim akwai rashin yawan musulmai bin nisbati ila kasrati adadi aduwihim in akai la'akari da yawan makiyansu musulman ba su da yawa sannan kuma min ha daga cikin dalilan kaunuhum kanu fi baladihim suna zaune ne a garinsu wannan gari shine garin makka wa huwa baladu haramin an sani ƙasa ne mai alfarma wa ashraf biqa'il ardi wuri ne wanda ya fi daraja a duk duniyar nan babu wani bigire da ya darajar makka da abinda ya tabbata hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam falam yakun al bil qital fihi ibtida'an la'iqan don haka a ce mun musulmai su kama yaki a lokacin da suke irin wannan yanayi yace bai dace ba inji ibnu kasir lam yakun al'amru bil qital fihi ibtida'an la'iqan yaƙi a wannan lokaci bai dace ba Faɗi haza lam yu'mar bil jihad illa fil ba a yi umarni da musulmai su yi jihadi ba sai da suka dawo garin madina lamma sarat lahum darun lokacin da suka samu gidajen zama wa mana'atun ga kariya wa ansarun ga mataimaka ga makami wa mahaza lamma umiru bima kanu yawaddunahu lokacin da aka ce to yanzu an samu yanayi da ya kamata a yi jihadi don haka ku fita yaki to wannan lokacin kuma jazi'a ba'dhum sai wasu suka samu raki wasu suka samu raki wa kafu min muwajihatin nasi suka ji tsoron wato karawa da mutane khawfan shadidan tsoro mai tsanani shine Allah madaukaki yake rarrashin zukatansu ana musu wa'azi ana nuna musu wannan tsoron da suke na kafiran nan ba zai amfane su ba me Allah ya ce a gaba ayyana ma takunu yudrikum al-maut wa law kuntum fi burujin mushayyada وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله yake ce ma waɗannan sahabbai aina ma takunu yudrikumul duk inda kuka kasance mutuwa za ta cin muku don haka gudun jihadi ba shi da ma amfani walau kuntum fi burujin mushaida ko da kuna cikin benaye masu girma wanda ita ce fassarar abdullahi bin abbas idan aka ce al-buruj wahidul buruj burjun wa huwa al-bina'u murtafi babban gini shi ake kira alburju Allah subhanahu wata'ala ya ce ko da za ku hau manyan benaye mutuwan nan sai ta isa gare ku ta karbi rayukanku wannan aya ta hada bayani game da sahabban annabi Muhammad da kuma irin maganar da munafikai suke a zamanin manzon Allah inda suke yayata maganganu marasa kyau game da annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa wa in tusibhum Allah yana cewa wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah idan kyakkyawan al'amari ya same su za su ce wannan daga wajen Allah wa in tusibhum sayyi'atun idan mummunan abu ya samu mutanen yaqulu hadhihi min indillah sai ce wannan muni da ya same mu sanadin zuwa Muhammadu garin nan ne kul kullu min indillah Allah madaukake ce kace duka daga wajen Allah ne idan bai kyau ya zo ga mutane daga wajen Allah ne idan mara kyau ya iso ga mutane wannan hukuncin Allah ne فما li haula ilqauni me ya samu waɗannan mutane la yakaduna yafqahuna hadisa ba sa ma kusan fahimtar magana eh, ka duba tafsirin ibnu kasir yayi magana yana cewa Allah madaukaki yana rarashin zukatan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda aka samu rauni tattare da su ta wajen umarni da Allah ya akan a fita yaki wato Allah yana cewa anna kullawa ahadin sa'irun ila al la mahala kowa ka gani zai tafi ga mutuwa ba makawa duk dan adam da ka gani zai tafi ga mutuwa wala yujihi min zalika shay'un babu wani abin da zai hana ka mutuwa shi yasa kake gani hatta likitoci su ma suna mutuwa ko wanda idan damuwa ta same ka kana tafiya ga dakta shi ma dakta akwai lokacin da mutuwa za ta cin sawa'un alaihi jahada aw lam yujahid mutum ya tafi yaki ko bai tafi yaki ba mutuwa ne za ta zo fa inna lahu ajalan mahtuma kowane ɗan adam yana da ajali da Allah ya riga ya kebe masa wa amadan maksuma shi yasa Khalid bin Walid Khalid bin Walid lokacin da mutuwa ta zo masa yana kwance akan shimfiɗa yake magana waɗanda ke kusa da shi suna suna suna sauraro yana magana saboda magana ta zama darasi ga na baya yana ce musu laqad shahidtu kaza wa kaza mawqifan na tafi yakin da aka yi a wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza wa ma min udwin min a'dha'i babu wata gaba daga cikin gabuban jikina illa wa fihi jurhun face akwai rauni a cikin wannan gaban min ta'anatin ko dai an soke ni da mashi auram yatin ko an harbe ni da kibiya babu gaba ɗaya a jikina wanda babu suka ko sara, in ji Khalid bin Walid duk abin da nake nema shine mutuwar shahada sai cewa ha ana amutu ala firashi yanzu ga ni na zan mutu akan shehida akan Ya yace fala na masa ayyunul jubala yace Allah karkasa idanun matsorata yayi bacci alaihi wasallam ya iso Madina sai munafikai da Yahudawa suna cewa ma زلنا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا wa بمنا ba mu gushe ba muna ganin tawaya a gonakinmu muna ganin naƙasa muna ganin ci baya a gonakinmu منذ قدم علينا هذا الرجل واصحابه tun da wannan mutumin da shi da sahabbansa suka zo garin nan to gonakin mu ma shi baya suke haka munafikai suke faɗa da yahudawa shine Allah ya musu martani wannan aya yana cewa idan alkhairi ya same su za su ce wannan Allah ne ya kawo idan sharri ne sai su jingina da zuwan annabi Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ma asabaka min hasanatin fa min Allah asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka الناس رسولا وكفى بالله شهيدا ما أصابك من حسنة إذا كيكاوان أبو يساميك فمن الله daga Allah ne, wa ma baka min sayyi'atin idan mummunan abu ya same ka to karka jingina ga Allah fa min nafsika daga ranka ne wato ka aikata wani abu ne wanda a dalilin sa Allah ya hukunta kan wannan musiba gare ka wa arsalnaka lin-nasi rasula mun aike ka ga mutane ka zama dan sako wa kafa billahi shahida kuma Allah ya isa mai shaida kan haka من يطيع الرسول فقد أطاع الله الرسول rasul faqad afa Allah wanda ya bi manzo to hakika ya bi Allah subhanahu wa ta'ala saboda biyayya ga manzon Allah tana tare da biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala babu yanda za a yi ka bi Allah ba tare da ka bi manzonsa ka shiga aljanna ba haka nan aikin ka ma bai da wani tasiri sai kai biyayya ga Allah kai biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma da za ka bi manzon Allah magana ta gane saboda shi manzon Allah mai biyayya ne ga Allah idan ka bi manzon Allah to ka haɗa biyayyar Allah da kuma biyayya ta manzonsa wa man tawalla wanda ya juya baya fa ma arsalnaka alaihim hafiza ba mu aike ka ka zama mai tsaro a kansu ba wanda ya saba maka sai ka kyale shi wato Allah shi zai hukunci a kansa wa yaquluna ta'a yaquluna ta'a fa idza baradu min 'indika minhum يتقون والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ويقولون طاعة سنة شواء سنة بيئة كألا دمن زنسا wato suna faɗin haka a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam fa idza barazu min indika amma idan suka fita daga wajenka Allah yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam zahiri sun ce suna ma Allah da'a suna yi wa annabi Muhammad da'a suna faɗa a gaban jama'a amma da zaran sun fita daga wajen manzon Allah bayyata qa'ifatun minhum ghayra allazi taqul wani sashi daga cikin waɗannan mutane sai su kwana suna tattauna sabani abin da suka faɗa a gaban annabi saɓanin abin da suka faɗa a gaban annabi su suna biyayya ga Allah suna biyayya ga manzonsa amma da zarar an tashi majalisin annabi kashi guda munafikai wato Allah yana gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabban kadin nan akwai waɗanda ba musulman kwarai bane munafikai da suka shigo suka fake da cewa sahabban kai, Allah ke gaya wa manzonsa shi yasa yace ta'ifatun minhum ta'ifatun minhum yaquluna ta'a fa idza barazu min indika bayyata ta'ifatun minhum ghayra allazi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitu Allah yana rubuta abin da suke tattaunawa a ganawar da suka yi cikin dare fa a'rid anhum ka kauda kai gare su wanda shine babban maganin munafiki kauda kai gare shi in ka damu da munafiki to kai ne zaka cutu kau da kai gare shi ji Allah subhanahu wa ta'ala wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah wa kafa billahi wakila Allah ya isa abin dogaro afala ya tadabbaru na qur'an tadabbaru al-qur'an ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن شن باسا لأكري دا القرآن باسا كاتون القرآن في تدبر كاركا تدبر القرآن شين سكا تناني مي سلفي game da kalmomin da suke cikin alkur'ani game da ma'anar magana da ta zo cikin alkur'ani Allah subhanahu wataala ya ce walau kana min indi ghairillah da a ce littafi ne daga wajen wani wanda ba Allah ba la wajadu fihi ikhtilafan kaseera da sun tarar da sabani mai yawa a cikin alqur'ani ba wai sabanin akwai shi ne ba da aka ce kaseera wannan taukidi ne wato ba za ma su samu sabani ba ko da guda ɗaya a cikin alqur'ani eh, sai aka ce la wajadu fihi ikhtilafan kaseera kamar kenan lawajadu fihi ikhtilafan qalila Allah yana nufin babu sabani a cikin alqur'ani da aka kawo kasiran din nan tauhidi wa idza ja'ahum amrun min al-amr أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف إذا وني الأمر يزو مسو نظم الله فيها حكم نتاشي هنكلي أضاءوا به سيسو لك يا يا تاشي wannan Allah yana ba mu labari yadda hali yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam idan labari ya taho mai daɗi jama'a su kama yaɗawa babu tambayan hukunci idan labari ya zo mara kyau jama'a su kama ya yaɗawa babu bincike game da hukunci wannan kuskure wannan kuskure ne tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu haka Allah yake ah, tsawatarwa a kai shi ne yasa Allah yake cewa walau radduhu ila rasuli da dai za su ɗauki wannan al'amari da ya faɗo al'amari da ya auku cikin jama'a in ma al'amari mai kyau ko mara kyau da zaran wani abu ya auku sai ka ɗauki wannan abin ka kaiwa annabi sallallahu alaihi wasallam ka mayar da wannan al'amari ga manzon Allah wa ila ulil amri minhum ko kuwa su mayar ga shugabanninsu a ɗauki da zaran wani abu mara kyau ya auku kar a nemi yaya tashi sai a yi kokarin neman ina malamai ina malamai ina shugabanni wanda ne kar a ɗauki mataki Allah yake cewa la alimahu allazina yastanbiqunahu min da waɗanda ke bincike game da wannan al'amari za su san hukunci da ya shafi wannan abin la alima haqiqata zalika al-khabar alladhi ja'ahum bihi allazina yabhasuna anhu wa yastakhrijunahu kalmar al ma'anata ma'anarta fitar da abu asali akan ce istanbabur rakiya na fitar da ruwa daga rijiya kamar a ce istakhrajtu ma'aha na cire ruwan da ke cikin wannan rijiya don haka al-istinbab wato shine ciro wani al'amari kaga kenan aikin malamai ne su ciro hukunci daga alkur'ani da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan babu manzon Allah kenan amma idan annabi yana da rai Allah ya ce walau radduhu ila rasuli da za su mayar da hukuncin wannan abin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam tunda akwai lokacin da manzon Allah za a samu duniya babu shi shi yasa Allah ya ce wa ila ulil amri minhu idan babu manzon Allah akwai shugabanni bayanin ibn eh, bin Baz Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz marigayi a Sheikh Abdul Aziz bin Baz a littafin majmu'u fatawa wa maqalatin mutanawwi'a littafin amsa tambayar sa mujallal na bakwai shafin 311 yana cewa wannan aya abinda Allah yake shar'anta mana a cikinta wato shi ne min al-mashru'u li du'ati al-haqq wa talabati al-ilmi duk wanda ke neman sanin gaskiya ko ko dalibi idan wani abu ya auku gare shi idan ashkala alaihim amrun min kalami ahli al-ilmi aw ghayrihim an yarji'u fihi ila al-ulama'i al-mu'tabirin wa yas'aluhum anhu idan kana ɗalibi ya zamanto wani abu ya rikice maka ko kuma kana sana'arka sai kai ci karo da wani al'amari wanda ya rikitar da kai game da harkan kasuwanci da kake ko ko game da sana'ar da kake ko ko game da aikin da kake abin da ya kamata shine ka garzaya ka nemi malamai ka gabatar da wannan abin a gare su wannan aya abin da take karantar da mu kenan wato abinda Allah subhanahu wata'ala yake shar'anta mana a kai shine mu rika komawa ga malamai muna binciken su dangane da al'amura da suke aukuwa a gare mu yubayyinu lahum jaliyat al'amr wa yuqifuhum ala haqiqati waɗannan malamai su za su binciko haƙiƙanin al'amari na addini su yi bayani ga mutane to don haka sa Allah subhanahu wa ta’ala yake kushe ma mutumin da idan abu ya auku zai kama yaya ta abin ba tare da ya ɗauki wannan abin ya nemi sanin hukuncin Allah a kansa ba kuskure Allah subhanahu wa ta’ala yana cewa idan abu ya auku ya kamata إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به يجي ولو ردوه إلى الرسول وإلى وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه aikin malami ya binciki hukunci ya gaya wa mutane don haka idan al'amari ya bayyana gare ka sai ka yi kokari ka samu malamai wannan shine abin da Allah yake karanta da mu akai Allah madaukake yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam faqatil fi sabilillah walaula fadlullahi alaikum in ba domin falalar Allah da ya muku ba wa rahmatuhu da kuma rahamarsa lattaba'tumu shaytana illa kalida da kun bi shaytan gaba ɗayan ku fa shaytan kadan wannan gaskiya ne saboda abin da ke kare mutum daga bin shaytan shine neman fahimtar malamai akan al'amari in dai zaka rika bincike da tambaya to insha Allah ka tsira daga tarkon shaytan wanda ke fadawa tarkon shaytan shine mutumin da babu ruwansa da bincike in dai zaka bincika to zaka san gaskiya saboda Allah madaukaki ya riga ya aje gaskiya a cikin alqur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan malamin nan ya ma bayani baka gamsu ba je ka tambayi wani malami a haka din kana sanin hujjojin malamai sai ka zo ka kara hujjojin nan abinda bahaushe yake cewa in dai an gwada za a san kwarai kaga kenan in ma tambayan malaman kake kana samun fatawar wannan fatawar wannan ba wai hukuncin kaza halal kawai ba ina dalili ya gaya ma hujja wancan ma ya gaya ma hujja in ka zo ka haɗa hujjojin nan za ka fitar da gaskiya guda ɗaya shi yasa Allah yake cewa walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbituna minhum ka'ida babu matsala a duniyar nan da za a ce ba a san gaskiyarta ba wallahi wannan babu ita saboda Allah ya ce matukar za a tambayi malamai su za su ciro wannan hukunci daga littafin Allah da kuma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam فقاتل في سبيل الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف نفسك فبعث الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنفيلا الله سبحانه وتعالى يا جاه يا جاه كلن صحبا النبي محمد yanda zai cire musu tsoron jihadi da abokan gabansu ya ja hankalinsu ta hanyoyi da dama a ƙarshen magana Allah ke cewa annabi Muhammad faqatil fi sabilillah kai kanka ka fita zuwa yaƙi a hanyar Allah idan kai kanka kana fita zuwa yaƙi to kaga babban ishara ce ga mabiya za su rika koyi da kai la tukallafu illa nafsaka ba ka dora maka wani abu ba ba a dora maka wani abu ba face daidai wanda ranka zai iya dauka wa harribil mu'minin bayan ka fita yaƙin kai kanka ka rika kwadaitar da masu imani ka rika kwadaitar da masu imani Allah yake gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asallahu an yakufa ba asal kafaru ana fatan Allah zai dace zai kame karfin kafirai a dalilin jihadi da za a yi din nan wallahu ashaddu ba'san saboda Allah shine mafi tsananin karfi wa ashaddu tantila Allah shine mafi tsananin gwada misali idan an ce at-tantil ana nufin sana'a bihi sani'a nakala bihi tantila sana'a bihi sani'an yuhazziru ghayrahu wato Allah madaukaki ya fi tsananin yin azaba saboda ya zama abin misali ga na baya don haka idan dai za a yi yaki to babu shakka Allah zai raunana karfin kafirai kuma babu shakka annabi ya yi aiki da wannan umarni na Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah ya yi ya bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce masa faqatil fi sabilillah annabi sallallahu alaihi wa sallam da kansa yake halartan fagagen yaki sai da aka samu yaki 27 waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya halarci wannan yakin farko shine yakin buwa na ƙarshen su shine yakin sabuka yaki na ƙarshe wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya halarta da kanshi wannan yana gwada maka annabi ya ɗauki umarnin Allah wanda Allah ke ce masa kai yaki don haka manzo Allah ya tafi in ka duba tafsirin ibnu kasir yana fassara wannan aya da kuma tafsirin al-imam al-qurtubi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar da musulmai game da yaƙi manzon Allah ya nuna musu jarumtakansa har ma sayyidina Ali yana faɗa sayyidina Ali ya ce kunna idza hamiyal ba'su idan muka tafi yaƙin ma yaƙi ya hausu ne lokacin da yaƙi ya hausu ne wa laqiyal qaumul qauma ittaqaina bi rasulillahi fala yakunu ahadun minna adna ila alqawmi minhu in aka ce ma yaki ya ya mutse tsakanin musulmi da kafiri to in kana neman inda manzon Allah yake zaka samu wurin da yake kusa da kafirai manzon Allah bai taɓa zama wurin da ke nesa da kafirai ba wannan yana cikin littafin al-mustadrak imam al-hakim hadisi na 2680 wannan yana nuna maka bajintar manzon Allah baya zama a baya Anas bin Malik hadisin al Muslim yana kitabul fadail babu fi shaja'atin nabi sallallahu alaihi wasallam wa takaddumihi lil harbi hadisi 2307 Anas bin Malik yace kana rasulullahi ahsanan nas manzon Allah ya kasance ya fi mutane kyau ya fi mutane kyau na daya na biyu wa kana ajwadan nas manzon Allah ya kasance ya fi mutane kirki babu dan adam da za a ce ya fi manzon Allah kirki Anas yace na uku wa kana ashja'an nas manzon Allah ya kasance ya fi dukkan mutane jaruntaka ba a nuna wani da yatsa a ce ya fi annabi jaruntaka waɗannan abubuwa guda uku eh, Anas yake ba da misali jaruntakar annabi Muhammad ya ce wa laqad fazi'a ahlul madinati zata laila akwai wani dare da aka ji ƙara a garin Madina fantalaqan nasu al-qibla sauti mutanen gari aka fita inda wannan ƙaran aka ji aka doshi wurin kaga kenan idan fitina ta zo gari ba gudu ake a kuya a karkashin gado ba fita ake a tinkari wannan fitinan ko an ji kara aka ce ce to mutanen gari sai suka doshi inda karan yake domin in ka guji fitina bin ka take ba za ta barka ba don haka ka tinkare da shi ne mafi dacewa mutane sun tinkari inda wannan kara take duk gari ana cikin tafiya fa talaqahum rasulullah raji'an sai ga manzon Allah yana dawowa su za su je inda kayan ta hiju suka tarar da manzon Allah ya riga ya tafi ya dawo yana cewa lam tura lam tura." koma an gama ai manzon Allah yana cewa babu komi kuma dokin da manzon Allah ya hau kai dokin Abu Talha dokin Abu Talha ne ana kushe mu wannan doki shi kansa Abu Talha bai damu da dokin ba ko siddi bai dora ma doki manzon Allah da ya ji karan yana fitowa ya hau kan wannan doki Babu maganar siddi ya kama gudu yana dawowa sai ga mutanen gari suna tafiya manzon Allah ya ce ku koma gida an isa muku lokacin da za su koma sai manzon Allah yake ce musu wajadnahu baharan kun ga wannan dokin ai na karar da shi jarumi ne tun da manzon Allah ya faɗi haka in ji sabisu da yake ba da labari yake fa ma su bika ba da zalikal yau daga wannan rana babu dokin da ya taba tsere ma wannan dokin na Abu Talha wanda a da an san dokin shi kansa Abu Talha yana watsi da shi saboda dokin yana da matsala amma tun da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kan wannan doki magana ta kai daga wannan lokaci Allah ya saukar da albarkansa akan wannan doki ya zamanto doki ne mai gudun gaske babu wani dokin da ke iya tsere masa annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka jaruntakansa ta isa abin misali abinda kawai za ka yi ne ka nemi littafin da ake kira ashifa bi ta'arifi hukukin mustafa littafin alqawiyya wannan littafi na shifa ya bayyana darajar annabi Muhammad ya bayyana bajintar manzon Allah akwai babi akwai babi da ya ware alfaslu ashar babi na goma sha littafin ashifa yayi masa suna ash-shaja'atu wan najdatu babi na bayani akan jarumtakar manzon Allah in ka duba littafin ashafa mujallal na farko shafi ɗari da tamanin da uku kuma annabi ya da musulmai din kamar yadda Allah ya masa umarni Allah ya ce kai kanka ka halarci yaƙi kuma ka kwaɗaitar da musulmai game da al'amari na jihadi Allah ya saukar da ayoyi da dama waɗanda manzon Allah yake karantar da sahabbansa misali aya ta 111 ta suratu ah, tauba Allah madaukake yana cewa inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعمله من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar da sahabbansa ta ayoyin alkur'ani da hadisai masu yawa game da fita zuwa ga jihadi misali ita wannan aya ta 111 ta suratul tauba Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum lalle Allah ya sayi rayukan masu imani Allah ya sayi dukiyar masu imani idan dai kayan imani ranka an riga an gama ciniki tsakaninka da Allah an riga an gama ciniki tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala dukiyarka ita ma an riga an gama ciniki tsakaninka da Allah bi anna lahumul janna cewa Allah zai baka aljanna a ranar tashi kiyama abinda Allah yake so ka bashi a nan duniya ka bashi ranka ka bashi dukiyarka to amma fa maganar farko an ce masu imani ko shi yasa kake gani da an faɗa kana ganin siffar bata dace da kai ba saboda anya dukiyarka din ka ba ma Allah ranka din ka ba ma Allah saboda waɗanda aka yi cinikin da su masu imani ne shi yasa Allah ya ce inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum shi yasa sayyidina Abubakar kafin ya bar duniya gaba ɗaya dukiyarsa ta ƙare a hanyar Allah dukiyar ta ƙare ana kashe ta ba a lissafin me ma aka batar ba a lissafi mai aka batar tunanin yana ga samun aljanna fiye da neman jin daɗin zaman duniya sabani yadda muke a yanzu yuqatiluna fi sabilillah sun fita sun tafi yaki fa yaqtuluna wa yuqtaluna su kashe a kashe su wannan fa shine da ke tsakanin mai imani da Allah mahaliccinsa wa'adan alaihi haqqan alkawari ne na Allah kuma gaskiya ne wannan alkawari mai tabbata ne kuma Allah ya saka wannan alkawari ba wai cikin alkur'ani kadai ba yana da fit taurati wal injil wal qur'an wannan alkawari tun littafin at-taura Allah ya saka wa man awfa bi ahdihi min Allah waye ya fa Allah cika alkawari fastabshiru bi bai'ikum don haka albishirun ku da wannan ciniki inji Allah albishirun ku da wannan ciniki allazi baya'atu bihi wanda kuka kulla da Allah subhanahu wa ta'ala wa zalika huwa azim wannan shine rabo mafi girma in ka koma hadisan annabi ta inda manzon Allah ya faɗaitar da sahabai abubuwan suna nan da dama akwai labarin Abu Huraira yace ja a rajulun ila nabi wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah allimni amalan ya'dilu al-jihada ka koya min ka sanar da ni wani aiki wanda ladansa yayi daidai da jihadi wani mutum ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam gaya mun aikin da ladansa yake daidai da jihadi maza Allah ya ce la ajiduhu ban samu wannan aikin ba ban same shi ba sun makala ya ce hal tastadiu idza kharaja al-mujahidu an ta tadkhula masjidaka amma ga yadda za a yi a gane mutum da ya tafi yaki lokacin da ya bar gida kai kuma sai kai alwala ka shiga masallaci fatakuma ka dinga nafila la tafur babu kakkautawa wa tasuma kuma kullum azumi kake wala tuftir babu sha babu ranar da ka aje azumi kuma baka bar nafila ba sai ranar da wannan mutumin da ya tafi yaki shi ma ya dawo gida zaka iya yace la asati wa zalika ba zan iya zan Allah ya Ka kaga kaga kenan babu aikin da zaka hada shi babu aikin da zaka daidaita shi da jihadi hadisin yana sahihul bukhari kitabul jihadi wa sayyid yana sahihu muslim akwai mutumin da ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma hadisin yana sahihu bukhari hadisin albara bin azib wani mutum ya zo ga annabi ya ce ya kudu akan nabi rajulun mukannabun bil hadid sai ga wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai ko ina jikinsa karfe ne ya riga ya shiga damaran yaki ya saka sulke sama da ƙasa ko ina karfe ya riga ya shirya yana zuwa sai ce ya rasulullah uqatilu aw uslim wanda ya kamata in fara in tafi yakin ko in fara musulunta kaga shi tun kafin ma musulunta har yayi shaka maran ba zai tafi yaki bai ma musulunta ba fa ya shiga sulke ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanne ya kamata in fara in musulunta ko ko in yaki sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam as aslim summa qatil saboda ka'ida ne kafin ka samu ladan aikin ka sai ka tabbata kana musulmi manzon Allah ya ce masa aslim summa qatil ka fara musulunta sannan ka yaki fa aslama sai ya ce to ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah wannan sulken yana cikinsa bai ma cire ba fa sun makata da kawai sai ya fada fagen fama yana fadawa filin yaki fa kuci da kasashe. ka shi da musuluntarsa da mutuwarsa gaba ɗaya babu sallah ba azumi ba zakka ba haji babu babu babu suna nan da yawa shi ne mazan Allah ya ce amila kalilan wa ujira kabira ya yi aiki kaɗan ya samu lada mai yawan gaske wa ujira kasira hadisin yana sahihul bukhari kitabul jihadi wa sairi babu عمل صالح قبل al ومن wa الدين الاسلامي ad islami na 2808 wannan ya nuna maka cewa mutum idan ya samu daraja ta mutuwar shahada ba a kwatanta ladansa da wani in ba annabawan Allah subhanahu wa ta'ala ba saboda ladansa babu shakka yana da yawan gaske annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani cikin hadisi yana cewa inna fil jannati mi'ata daraja a gidan aljanna akwai matakai har kamar guda ɗari a adda Allahu lil mujahidin fi sabilillah hawa hawa guda ɗari gaba ɗayansu na wanda ya tafi yaki in ji manzon Allah aljanna daga hawa ɗaya zuwa kamar ɗari wannan Allah ya warewa waɗanda ke yaki sannan kuma bai daraja ta yi kama bai da sama'i wal ardi tsakanin hawa na ɗaya da na biyu kamar tsakanin sama da kasa ne ta zarar hawa ɗari in ka kirga gaba ɗaya na waɗanda suka tafi jihadi da shi ma hadisin yana sahihul bukhari kitabu jihadi was sayr babu darajatil mujahidin yana sahihu muslim ah, babu ma a'addahu Allahu lil mujahidin fil janna hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda hadisai da dama akwai hadisin Abdullah bin Mas'ud wanda yana akasarin littafai hatta na fikihu kamar misali inda su ahkam ah, saboda ya shafi hukunci yana cewa sa'antu rasulullah na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal wani aiki ne yafi falala qala sai manzo Allah yace as-salatu ala miqatiha ay sallah akan lokutanta wato wannan shine aikin da yake daraja a wajen Allah a yi sallah kan lokaci na'am ita sallah tana da farkon lokaci tsakiyar lokaci karshen lokaci amma da zarar lokacin sallah ya shigo ka tashi kai sallah to Allah ya fi son mutumin da ke wannan akan mutumin da zai jinkirta sallar zuwa wani lokaci matukar babu uzuri summa ayyu abdullahi bin masud yace sai wani aiki ya rasulullah kada sai yace summa birrul walidai kyautata ma iyaye shi ke bin bayan wannan wanda yana nuna maka darajar iyaye ga mutum abdullahi bin masud ya ce summa ayyu sai kuma wani aiki kala ta ce summa jihadu fi sabilillah to sai fa jihadi a hanyar Allah wato hadisai game da fadalan jihadi babu shakka suna da yawa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ke ce masa wa harribil mu'minina ka kwadaitar da masu imani game da jihadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya halarci yakin da kansa ya kwadaitar game da jihadi ya karantar da mu yadda ake Allah madaukake ya tabbatar da mu akan sunnarsa eh, kuma Allah ya ba mu lada kan abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure ayi hakuri yau ma ba za mu amsa tambaya ba sai zuwa gobe insha Allah ta'ala اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله